jami'in kungiyar kwadago a najeriya comrade nasir kabir ya min karin bayani kansu aka rabu da sauran al'ummar najeriya to ko me yasa kungiyar kwadagon ba za ta bi hanyar lalama ba wasu daga cikin ma'aikatan wannan ma'aikata sun gaya min abin da ya sa suka shiga wannan zanga-zanga a daidai wannan lokaci tun 2011 akwai promotion a namu da muke kore a yau ba a biya mu ba mutane sun yi promotion wasu har guda uku har yau ba promotion a biyu akwai alaman da ake kira na first 28 days kuma an ma transfer daga wani ministry zuwa wannan kuma har yanzu ba a biya yana nan ya taru na uku akwai repatriation allowance da mutane shi ma yana nan ba a biya ba na hudu akwai issue na welfare da mutane suke magana Wancan karan an ce welfare ba za a ba kuwa siyasa muna sunan ministry mu ministry of power works and housing sai muna nan muna works and housing sai muka ji an ba yan power mu ba a bamu ba a ma'aikata ne suke neman yancin su akan kudin arias na promotion akwai da suka aka musu promotion su kuma ba biya su arias ba to wani aka kawo su bi 28 days ba biya su ba akwai ma'aikata man da aka employ nasu wajen shekara da ake ba su da albashi to tun jiya aka fara maganan aka kawo hada yan sanda sai yau da aka fito da safe aka kulle gate din da kori koina yasa aka rufe hanyar shirkar jama'a waje babu shiga babu kuma fita. Duk kokarin da ne don jin bakin ministan ayyuka na Najeriya Alhaji Babatun Deraji Fashola ya ci tura domin an gaya min cewa yana wani taro a halin yanzu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.